daga nan tehran radio voh hausa ke magana. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ma sauraro kun kamo radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musanci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abun za mu gabatar muku a cikin shirin namu da wannan lokaci da da allah sun kunshi labarin duniya da dume su sai kuma shirin nan na leƙa jaridunmu na yau daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau sannan mu kawo muku muryoyi masu saurare abin da zai biyo baya shine shirin tarbiyyar iyali sai kuma shirin nan na afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai guna daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. sa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tun sai ya zama domin sauraron labarin duniya tare da Aminu Ibrahim Kyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. Iran za ta mayar da martani mai tsanani kan duk wani gigi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila za ta yi a tekun fasha. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta sayo sabbin jiragen yaƙi. majalisar ɗinkin duniya ta ce duniya ta shirya ma wata sabuwar annobar ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea da kuma aston villa sun canji rasa da ɗaya a wasan premier da suka buga a jiya yanzu kuma ga cikakkun labarun iran za ta mayar da martani mai tsani kan duk wani gigi da hamtacciyar kasar isra'ila ta yi a tekun fasha kakin kwamitin tsaron kasa da manufofin kasashen waje na majalisar shawarar musulunci na iran abulfazil amuyi ya faɗi cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwanda sanin cewa iran ta shirya tsab don mayar da martani mai tsanani game da duk wani gigi ko gona da iri za ta yi a kan ƙasarmu. wannan yana zuwa ne bayan da wato jaridar washington post ta buga wani labari da ke nuna cewa jiragen ruwan yaƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun nufi yankin tekun fasha a matsayin wani gargaɗi ga ƙasar iran da kuma shirin da isra'il take da shi wajen fara duwani yaƙi idan haka ta taso a cikin wata yadda ya yi da gidan talabijin ɗin aljazira na ƙasar qatar amoyi ya faɗi cewa isra'ila tana neman wata dama ce za ta fake da ita domin jefa yankin cikin tashin hankali a ƙarshe na ƙarshen mulkin shugaban amurka donald trump ko a 'yan kwanakin nan ma kakakin sojin haramtacciyar kasar isra'ila haidai zilbarman ya faɗa wa jaridar elfa news ta kasar saudiya cewa suna ya da yanayin motsin kasar iran a yankin baki daya kuma jiragen ruwanta suna ci gaba da shawagi da zuba ido a yankin baki daya rundunar sojin sama ta najeriya ta sayo sabbin jiragen yaƙi bisa laka da yadda yanayin tsaro ya kara tabarbarewa a fadin najeriya musamman ma a arewacin kasar don sojin sama ta najeriya naf ta siyo sabbin jiragen yaƙi domin tunkarar wannan matsala dare tana ciwa al'ummar ƙasar tuwo a kwariya yan ta siyo jiragen yaƙi masu saukar angulu kirar mi 171e da kuma ƙarin wani babban jet a nasa bangaren shugaban rundunar sojin ta sama ta najeriya iya marshal sadiku abubakar ya ce yanzu haka jiragen yakin sun kwashe sa'o'i masu yawa suna shawagi a sama musamman arewa maso gabashin kasar baya ga waɗannan sabbin kuma akwai wasu jiragen yaƙi guda 23 da ake musu gyara domin ci gaba da amfani da su ya kara da cewa idan za a yi tunawa shirka ta da goma sha biyar kashi talatin da biyar cikin ɗari na jiragen yakin najeriya ne kawai suke tashi amma yanzu kusan kimanin tamanin cikin ɗari ne ke tashi kuma suna aiki sosai kamar yadda ya kamata wanda hakan yana ƙara ƙarfin gwiwa wato yana ƙara ƙarfin gwiwa sosai a ƙoƙarin da gwamnati take na ganin an kawo ƙarshen 'yan ta'adda da kuma ƙungiyar boko haram a najeriya majalisar ɗinkin duniya ta ce duniya ta shirya tunkara wata sabuwar annobar a ci wani bayani da babban sakataren ɗin ɗinkin duniya ya yi a bikin ranar annoba ta duniya ta farko ya faɗi cewa ya kamata duniya ta ɗauki darasi game da annobar cutar covid-19 mai saurin kisa kana ya buƙaci gagarumin shi domin tunkarar sabuwar annobar za ta ƙulla a nan gaba har ila ya ƙara da cewa wannan bikin farko na ranar annoba ta duniya ya faɗo ne a ƙarshen shekara kuma a cikin wani yanayi da mutane da yawa suke cikin tsoro sosai na zuwan wannan bala'i wanda sai gashi ya zama gaskiya da ƙarshe ya nuna cewa a ɗaya lokacin da muke murmurewa da ƙoƙarin ganin bayan annobar da ake ciki duk da haka ya zama dole mu yi tunani game da abin da zai iya zuwa a nan gaba kana ya jinjina wa likitoci da ma'aikatan lafiya da ke sahun gaba game da namijin kuran da suke yi wajen tunkarar annobar coronavirus a faɗin duniya To ma saurare kada ku sha'afa labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kuma Aston Villa sun yi canji tsaye da ɗaya a wasan Premier da suka buga a jiya. ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kasa hawa sama zuwa mataki na hudu a gasar Premier bayan ta kunnan doki ɗaya da ɗaya da abokin karawarta Aston Villa a wasan da suka buga a jiya da daddare. chelsea ta zira kwallon farko ne da misalin minti 34 da fara wasa ta hannun dan wasanta oliver bayan da ben chiwell ya bugo masa inda ya sa kai ya doka ta a ragar aston villa sai dai ita ma kungiyar kwallon kafa ta aston villa ta farke cin ne bayan minti biyar da zura mata kwallo inda dan wasanta anwa algazi ya kwace kwallo daga hannun mai tsaron gidan chelsea daga baya ya doka ta a cikin raga yanzu dai sakamakon ya nuna cewa chelsea da aston villa za su ci gaba kasancewa a matsayi na biyar da shida a teburi kafin san da aka shirya za a buga a yau talata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta manchester city da kuma everton sai dai daga baya an dage wannan wasa da aka shirya yi din a yau zuwa wani lokaci saboda kara tsanantar cutar coronavirus a kasar ta birtaniya daga karshe za ku ji cewa ƙasar faransa ta tabbatar da kashe sojinta guda uku a ƙasar mali wato fadar eliza ta kasar faransa ta fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da kashe sojinta guda uku a kasar mali a ranar litinin ta gabata bayan da motar da sojin suke ciki ta yi karo da wani abin fashewa da aka dasa a kan hanya a yankin hamburi da ke tsakiyar kasar ta mali ofishin shugaban kasar ta faransa emmanuel macron a cikin wani bayani da ya fitar yan jinawa sojin da suka rasa ransu a filin daga kana jaddada matsayin kasar game da ƙoƙarin take yi na yaƙi ta'addanci sai dai wannan yana zuwa ne a lokacin da har ya zuwa yanzu ba wata kungiya ta sanar da alhakin dana bom da ya sanadiyar mutuwar sojojin bayan sojin faransa 47 kenan a kashe a kasar mali a shekara ta 2013 kasar faransa ta aiki da soji guda dubu biyar zuwa kasashen mali shadi nijar burkina faso da sunan fakewa da ilan fada da ta'addanci zama saurari saurare labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran tumadalla yanzu kuma ga shirin nan na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau To shirin namu zai fara ziyarta jamhuriyar Nijar ne inda jaridun kasar suka mai da hankali akan batun zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar kwanaki biyu da suka gabata. Wannan shafin na Actu Niger ya ce an yaba da yadda aka gudanar da manyan zabukan ƙasar Nijar. Shugaban tawagar gama'yar ƙungiyoyin sa idanu akan zaben da Nijar. mr dambagison ya yaba da yadda zaben ya kasance duk da cewa an sami wato ƙananan matsaloli nan da can ƙungiyar da aka fi sani da moa cocaine ta aike da masu sa idanu haɗari bakwai da hamsin a cikin sako-sako na ƙasar jamhuriyar nijar ɗin domin sa ido akan yadda zaben ya gudana ƙungiyar ta bi diddigin yadda zabuka suka kasance a cikin mazaɓu 484 da suka hada da cibiyoyi ɗaya masu kula da yadda harkar zaben take tafiya kakakin kungiyar ya ce an yi zaben na cikin watan sha biyu a cikin ruwan sanyi a cikin dukkanin inda aka sanya idanu to ita kuwa jaridar ghana times ta ɗauki labarin cutar nan ne ta corona a nahiyar afirka inda take cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 a faɗin nahiyar afirka yanzu sun haura miliyan biyu a wani rahoto da jaridar ta buga ta ambaci cewa a jiya litinin an tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar a nahiyar afirka sun kai miliyan biyu da dubu ɗari biyar da takwas da ɗari takwas da goma sha biyar yayin da waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar suka kai dubu hamsin da tara da tara to a najeriya kuwa batu ne na tsaro a jihar katsina inda 'yan bindiga suka sace ango da amarya da misalin karfe tara na safiyar jiya ne da 'yan bindiga suka tare hanyar kasuwar gora a daidai garin goburawa da ke runka a ƙaramar hukumar safana ta jihar katsina inda suka kashe wani dattijo malam sama'ila sufa inda suka sassare shi kuma suka harbe shi har sau biyu da kuma jima mutane hudu raunuka kuma a ranar asabar suka sace wata amarya da angonta wanda satinsu biyu da aure kadai majiyar muryar 'yanci ta tabbatar da afkuwar wannan lamarin. masu ramun za mu yi kama kenan a cikin shafin na Amurka jaridunmu yanzu kuma sai a gya zama domin a saurari shirin na mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa cikin yan kwanakin nan ne dai daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukan hankula musamman ma dai a wannan yanki na gabas ta tsakiya shine batun zagayewar shekarar shahadar tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare juyin halin musulunci ta kasar iran janar kasim sulaimani da kuma mataimakin kwamandan dakarun hajjid sha'abi na sa kai na kasar iraki wato shahid abu mahdi al-muhandis to da shirin namu na yanzu dai zai dubi ne kan irin rawar da shahid janar kasim musulmanin ya taka wajen 'yanto palestino daga mamayar sahiyoniyawa wanda ake ganin hakan ma na daga cikin dalilan kisan gillan da amurka ta yi masa don haka sai masu saurari su biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa. Jiya Lahadi ne da daidai da zagayowar shekaru goma da yaƙi da kuma hare-haren ta'addanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar zirin Gaza a Falasinu da suka mamaye wanda kuma ya daidai da kwanakin zagayowar shekara guda da shahadar tsohon kwamandan rundunar Kudus a dakarun kare jihalin musulunci na ƙasar Iran janar Kasim Suleimani. wanda ya shahada tare da mataimakin babban kwamandan dakarun nan na sa kai na iraki da aka sani da hajji sha'abi wato shahid abu mahadi al-muhandis rahmatullah ta'ala alaihim sakamakon harin ta'addanci da sojojin amurka bisa umarnin shugaban kasar donald trump suka kai musu a kusa da filin jirgin saman magadaza wato babban birnin kasar iraki to mai yiwuwa akwai wata hikima ta ubangiji cikin kusancin waɗannan ranaku guda biyu wato zagayowar harin ta'addanci da kuma yakin ta'addanci da isra'ila ta kai kan al'ummar gaza da kuma shahadar waɗannan shahidai guda biyu wato janar kasim suleimani da abu mahadi al-muhandis watakila saboda irin alaƙar da shi kasim suleimani janar yake da shi da batun lamarin falasinu da kuma batun masallacin kudus mai alfarma wanda har ma falasinawa suka bayyana shi janar kasim Sulemanin a matsayin shahidin kudus saboda irin kokarin da ya yi ba dare ba rana tsawon rayuwarsa wajen ganin falasinawa din sun cimma wannan buri nasu na 'yanto ƙasarsu daga mamaya da kuma ƙazantar sahiyoniyawa na duniya musamman ma dai wannan masallaci mai alfarma na kudus wanda shine alƙiblar musulmi na farko kana kuma wato waje mafi tsarki na uku a mahanga ta musulmi to ganin gaskiya ana iya cewa alal akalla ya zuwa yanzu dai babu wani na kurkusa ko kuma na nesa hakanan kuma masoyi ko makiyi da bai sani ko kuma da kuma fahimtar irin taimako da kuma rawar da janar kasim sulaimani ya taka da kuma irin goyon bayan da yake bawa lamarin falastinu ba da kuma kungiyoyi da 'yan gwagwarmayar falastinawa a kokarin da suke yi na 'yan to kasarsu daga mamaya na yahudawan sahaniya ta kuma sauran ma'abota girman kan duniya wanda lamari dai a fili yake don kuwa a fili yake cewa shi da kansa nema yake kula da kuma sanya ido kan wannan lamari wato lamarin na gwagwarmaya da nemo 'yancin al'ummar falasinu sannan shi da kansa ne kuma yake tafiya wajajen da ake bukatarsa don gane wa idanuwansa irin halin da ake ciki da kuma irin bukatun da ake da su a wannan fage na faɗa da sahayoniyawa ɗin 'yan mamaya da kuma 'yan to daga mamayarsu don haka shi da kansa yake gudanar da wannan aiki na goyon baya da kuma ba da taimako ga 'yan gwagwarmar Falasinawa da dukkanin taimakon da suke bukata suka hada da isar musu da makamai waɗanda suke bukata wurin ci gaba da waɗannan gwagwarmaya tasu da suke da dai sauran irin wato dukkanin bukatu da suke da su wanda zai taimaka musu wajen gudanar da wannan aiki nasu da kuma wannan gwagwarmaya da suka sa a gaba wanda idan a baya kafin shahadarsa lamarin bai fito fili ba wato ana yin sa boye boye ne to a halin yanzu kan bayan shahadar tasa lamarin ya fito fili sosai ko kuma a ce ya ƙara fitowa fili musamman kan batun shirin fara shirye-shiryen da yake da suna to masallacin kudus daga hannun sahiyoniyawa hakan kuwa yana ƙara fitowa fili ɗin ne sakamakon bayanai da wasu daga cikin jagororin gwagwarmayar falasinawan da ma nasarar ƙungiyoyin gwagwarmaya na yankin da suke faɗa da mamayan da kuma mulkin mallakan sahiyoniyawa da kuma amurka watakila babban misalin da ke tabbatar da hakan shine kalaman ali shashniya memba a kwamitin kungiyoyin gwagwarmaya na al'ummomi waɗanda suke gwagwarmaya da haramtaccen ƙasar isra'ila da yake cewa kafin shahadar tasa wato kafin shahadar shi kasu suleimani shahid kasim sulaimani ya fara gudanar da wani shiri na musamman tare da kungiyoyin gwagwarmaya don tsara hanyoyin da za a kwato masallacin kudus to wannan yana daga cikin ayyukan da shi janar kasim sulaimani ya sa a gaba kafin wannan shahada tasa wanda daga baya lamura ɗan suke ci gaba da fitowa shakka babu ana iya cewa tafarkin shahid janar kasim suleimani kan lamarin da ya shafi falastinu da kuma masallacin al'aksa tamkar tafarkin jamhuriyar musulunci ta iran ne wato a fili yake da kowa zai iya fahimtar lamarin watakila za a iya fahimta da kuma gane hakan wato da wannan tafarki na kasim sulemani ne kenan a fili idan aka yi la'akari da sakonsa na karshe ga shahid muhammad zaif kwamandan dakarun izudin kasam bangaren soji na kungiyar hamas mai fafatakan 'yanto palestinu kafin shahadarsa a cikin wannan sako din da shahid kasim sulemani yana faɗin cewa ya kamata kowa ya sani kana kuma ya fahimci cewa dugurin tsidu tsanani duk wani ƙarin matsin lamba da za a yi wa iran matsin lamba na takunkumi ne da ake mata matsin lamba na barazana ne da ake mata na kawo mata hare-hare a kullum matsin lamba na kashe mata jagorori ne da kwamandoji da masana da dai sauransu kai da duk wani irin matsin lamba da a halin yanzu ake yi wa iran da iran take fuskanta a bangarori daban-daban wanda kuma dukkanin haka ɗin ya da alaka da falasinu shine sai shahid kasim samani yake cewa duk wani matsin lamba duk wani rintsi duk wani tsanani duk wani matsin lamba da za a yi wa iran to lalle fa iran ba za ta taba yin watsi da palestinu ba wannan shine sakon wannan kuma shine tafarki din wato a takaice dai duk rintsi duk tsanani kasim suleimani ba ta taba barin palestinu da kudus ba manufar da aka sa a gaba lalle sai an cimma ta wannan shine sakon da kuma wannan shine tafarkin da shi Kasim Suleimani din ya rike wanda kuma duk wanda yake tare da shi da waɗanda suka kasance tare da shi da waɗanda suka yake da shi sun san hakan kuma sun tabbatar da shi a saboda haka ne ma da dama suke ganin Amurka bisa goyon bayan sauran makiya da suke tare da ita ta aiwatar da wannan danyen aiki na kashe janar kasim sulaimanin ne sakamakon wannan matsaya da kuma tsayin daka nasa kan lamarin falastinu da kuma fada da mamaya da girman kan sahayoniyawa da kawayensu. a nan ma watakila kalaman da dr mahmud zahar ya yi a wata hira da da tashar talabijin ɗin al'alam da ke watsa shirye-shiryenta daga nan iran a ci gaba da shirye-shiryen da suke gudanarwa don tunawa da shahadar janar kasim suleimanin yana iya tabbatar da hakan yayin da ya siffanta shahid kasim suleimani din a matsayin mutum abocin faɗi da cikawa wato mutum ne mai cika alkawari da kuma ƙoƙari wajen ganin ya aikata abin da ake faɗi a fatar bakinsa don haka ne ma ake ganin gudu cewa an kashe shi ne a ƙasar iraki to amma makiyan sun aikata hakan ne a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen wannan lamari na falasinu ga baki daya wato wannan batu na falasinu da matsalar falasinu da wannan matsala na mamaya da aka yi falasinu din shine suke ƙoƙarin su ga cewa yau sun kawo ƙarshen sa su rufe bakin falasinawa saboda ta hanyar kashe shi Qasim wanda suke ganin a matsayin jagora wanda kuma yake bawa wannan lamari karfin gwiwa da kuma dukkanin wani taimako da zai iya bayarwa sannan kuma yake ƙara ƙarfafa gwiwa ga su 'yan gwagwarmaya waɗanda suke ci gaba da gwagwarmaya neman ganin sun tabbatar da wannan lamari na 'yan tofalasino daga mamayan Yahudawan Sahiyoniya don haka ko shakka babu shahadar janar kasu Soleimani a ƙasar Iraki alhali yana ɗauke da tutar Kudus da 'yanto wannan masallaci mai alfarma a wuyansa hakanan kuma da irin gagarumar jana'izar da magoya bayan sansanin gwagwarmaya suka yi masa shin a nan iran din ne wanda aka yi ko kuma a iraki da kuma waɗansu gurare da wasu tarurruka waɗanda gudanar a faɗi a yankuna daban-daban na duniya waɗanda gudanar da su da ke nuni da irin gagaruman kauna da kuma alhinin da al'ummomi suke dangane da babban wannan lamari da ya faru to wannan lamari ne da ke nuni cewa shaidin nan dai ba wai kawai shahidin iran da al'ummar kasar iran ba ne kawai sai dai shaidin nan shahidin tafarkin gaskiya da gwagwarmaya da kuma tabbatar da 'yancin al'ummomi ne musamman 'yancin falastinu da kudus sannan kuma abinda waɗanda suka kashe shi suka sha'afa ko kuma ba su sani ba shine cewa shi dai janar suleimani ba wai kawai shahidi ba ne ba shi dai ya kasance wani tafarki da kuma makaranta ce wacce za ta ci gaba da wanzuwa har sai an cimma wannan manufa da haka kawar da shi ko kuma kashe shi ba lamari ne wanda zai iya durƙusar da wannan tafarki da kuma wannan makaranta ba ba sai dai wani lamari ne wanda zai iya ci gaba da karfafa wannan tafarki din da kuma ita kanta wannan eh, makaranta wadda ya gina din wanda ko babban burinta shine al'ummar Falasinu babban burinta shine kwanto wannan masallaci na Al-Aqsa daga hannun Yahudawan Sahiniya. masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zamu bankwana da ku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. ta madalla yanzu kuma ga shirin kuma farin jina na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci iran kenan da fatan kuna lahiya kuna cikin ƙoshin lafiya mai magana muhammadu sani mazamni senegal dan jartawa to wannan siyasa da za a yi ubangiji allah ya ba mu shugaban ne na gari allah ubangiji ya ba mu masu adalci masu tausayin talakawansu masu taimaka mu kuma addinin musulunci e ubangiji allah ya ba mu shugaban ne na gari mai magana muhammadu sani mazamni senegal dan jartawa assalamu alaikum wa rahmatullahi radio jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas frezi ne na Kulob yanzu zuci da ke Agadas Jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Zan yi amfani da wannan dama in isar da safi fiye jinjina ta musamman ga eh, zaɓe da ƙasa ta ta gabatar da eh, na shugaban ƙasa eh, sha Allah musamman hukuma mai kula da wannan zaɓe sai ni gaskiya mu dai bireman nan wajen mu alhamdulillah zaɓe sai alasan barka kira da zan kare ga hukumar ta zaɓe seni eh, game da bayyana zaɓe ya kamata su yi ƙoƙari yadda suka fara wannan yanayi da adalci haka zalika ƙarshe ma wanda Allah ya ba su yi ƙoƙari su bayyana shi wajen bayyana ma lokacin da hukumar seni ta ɗoka ta bayyana shi a lokacin saboda bayyana zaɓe a lokacin da aka ce yana ƙara zaman lafiya. Salamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga Dauji Harbauchi to da farko zan taya dukkanin al'ummar jama'ar Nijar murnar wannan zaɓe da suka yi da fatan Allah Ubangiji ya sa a ba su abin da suka zaɓa. Kuma hakika 'yan Nijar kun yi zaɓe mai kyau kuma addu'ar mu dai Allah ya sa a ba ku abin da kuka zaɓa. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana da wamman zaman lafiya a mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode Radio Jamhuriyar Musulunci Iran kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zaɓe da aka yi ranar lahadi 27 ga watan disamba da 2020 ya ƙayatar gaskiya duk da wa'ansu 'yan kurakure da mutane suke ganin cewa kurakuren ba za su iya nakasa zaɓe ba ko ba wani babban ƙalubale ba ne mana kira ga hukumar zaɓe da ta natsu a ƙidaya ƙura a kowa da kowa wanda allah ya sa shi ne ya samu duka matakai daban-daban matakan na 'yan majalisar dokokin da kuma na shugaban kasa wanda allah ya sa shi ne ya samu hukumar zaɓe ta yi abu tsakani ga allah ta bashi allah ya taimake mu allah sa adali ne ya ci musamman ma kujerar shugaban kasa wannan dai shi ne a takaice fata na sunana mamman ya kuma daga tawa assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta kuna magana da lawana alhaji abdu aga ra'ayi ra'ayina da dan bada a bisa kan zaben kasar mu Nijar to Allah sa mun zaba adalci kuma Allah sa sai ni ta bayyana mu wanda muka zaba Allah raba mu da harin gizo wajen zabe sai ga yan kasa ga wanda suka zaba kuma ga wanda sai ni ta bayyana musu to Allah mun bar mu Allah komi to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. awal kunya ya shigo da shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurari barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannun hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan gidan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar muku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshen sa. yara a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yami ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin rahatul hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau malam zai tashi ne daga kan harkin azumi inda ya fara da shimfiɗan rayuwar lahira Allah ya ga malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين za mu tashi ne a kan sau haƙƙin azumi a kan kai ɗan adam kamar yadda muka faɗa duk abin da muka aikata kaɗan ko mai yawa a nan duniya gobe lafira da yake ita lahira wata irin rayuwa ce ba irin rayuwar mu ta nan duniya ba to za mu ga wannan aikin da muka aikata mai kyau ko mara kyau wal'iyazu billah idan mai kyau ne zai mana shaida a gaban allah ta'ala kafin ma a zo nan zai ɗabi mana kewa a rayuwar mu ta barzahu a kwancin kabari zai zo mana a cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar halitta mai kyakkyawar sifa da daddaɗan ƙanshi yana faranta mana rai yana ɗebe mana kewa muna ni'imtuwa da zama tare da shi iya zaman mu na barzahu wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka idan kuma mummunan aiki ne muka aikata to mu sani zai zo mana a matsayin wata mummunar halitta mai mummunar siffa da mummunan shige da wari da ɗoyi wala Allah ma yana tartsatsi da aman wuta haka za mu ci gaba da zama da shi wal iyazu billah yana azabta mu muna azabtuwa da zama da shi iya zaman mu na kabari wanda zai iya ɗaukan ma wa'yansun mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka sannan kuma a lahira kyakkyawan aikin ya ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai bawan allah ne nagari ka bi umarnin allah ka aikata alkhairi don haka zai ba da shaida a gaban allah cewa kai mutumin kirki ne kuma shikenan ka ci riba idan kuma mummuna ne zai ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai mutumin banza ne wanda a rayuwarka ta duniya ba abun da ka aikata ban da barna shikenan kuma ka taɓe wal billah Allah yana tabbatar mana wannan a nassin alkur'ani cewa man amal mitsa lazaratin khairan yara waman ya amal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata alkhairi mutum ne ko alshan kaso soma tun daga kan zamanin annabi adam ka biyo kan zamanin su annabi nuhu ibrahima musa da isa har ya zuwa zamanin uban tafiya annabi khatam maulana muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa'yanda suka yi zamani da shi ya sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zawwa mu har waɗanda za su biyo bayan mu duka ɗai ne ku aikata alkhairi misqala zarratin in ji Allah ta'ala gobe lahira sai ya ga abunsa haka ku aikata sharri misqala zarratin gobe sai ya ga abunsa do abun da ya ci karo da wannan to ƙarya ce a ce maka wasu sun aikata barna amma saboda zamanin da suka samu kansu a cikinsa don haka su sun ci bulus ba su da laifi a wurin Allah wannan ba koyarwa ce ta addini ba ba manzo ya zo da wannan ba shaci faɗi ne ƙarya ce ku aikata alkhairi in ji Allah ta'ala sai ya ga abunsa kuma ku aikata sharri kowa kuma ko ɗanwa ko a wani zamani yake sai ya ga abunsa Allah adili ne baya zalintar kowa. Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan region BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan wannan haƙi dai na azumi da fatan iyalai za su amfana. To azumi yana da haƙoƙi a kanmu. Maulana Ali Zainul Abidina alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙo saum فأن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار shi azumi yana da haƙoƙi a kanka kai ɗan adam azumi yana da haƙoƙi a kaina azumi yana da haƙoƙi a kanki kai musulma azumi yana da haƙoƙi a kanmu mu masu azumi haƙƙin nan shine mai azumi wata garkuwa ce da Allah ta baraka wata ala ya baka kai ɗan adam ya arzikta ka da ita wace da wannan garkuwa ko hijabin za ka kare harshenka ba zai faɗi abin da bai halatta ba ba zai furta abin da bai halatta ba azumi garkuwa ne a ganin ganinka idonka ba za su kalli abin da Allah ya haramta ba. Azumi garkuwa ne a farjinka, ba zai kai ka ya baro ba, ba zai ja ka ya kai ka mahallaka ba. Azumi garkuwa ne a cikinka, ba zai wuru da abin da ba halal ba. Don kulle lahamin na bata bil haram, fannaru aula be, dukkan abincin da aka ci. har yasa nama ya tsira to wannan nama sai Allah ya narkar da shi da wuta Allah ya ɗora maka wannan hijabi kariya garkuwa akan harshen harshenka da ka da ganinka da farjinka da cikinka a dalilin azumi don me don Allah ya kare ka da wannan garkuwar ta azumi ya kare ka daga shiga wuta gobe tashin kiyama wutar da in an shiga fa shi kenan an shiga babu batun shekaru ko karnoni a za a dawwama ne fiha abadan kuma a cikin fishin Allah wal iyazu billah azumi garkuwa ne da zai kare ka daga wannan don haka ya zo a hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da iyalan gidansa alaihi musallam yana cewa asaumu junnatun minan nar azumi garkuwa ne mai hana shiga wuta don haka dan uwana mai sauraro idan har ka yi daɗin kai ka ɗauki azumi a matsayin garkuwarka mai hana ka saba ma Allah har aka samu an saka na ta'atarafu ka fi hujubiha rajauta an takuna mahajuba idan har ka yi amfani da azumi a matsayin ya zame maka garkuwa kariya mai hana ka saba ma Allah ta'ala to babu shakka ba makawa kai ma za ka zama kararre za ka samu kariya za ka zama tsararre kararre gobe a lahira ba za ka hangi inda wuta take babale ta babbaka ka amma in ko ka saba baka kiyaye haƙƙin azuminka ba Tufa ka sani baka da komai a azumin da za ka yi illa kishin ruwa da yunwa gobe a lahira kuma Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa wal iyazu billah wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin to shi malam ya koro bayani ga shi kuma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehu malami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar nijar da wannan dimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka وبركاته To sai kuma shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a mu ta afirka da kuma yin sharhi da karin bayani dangane da su to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to ko shakka babu dai batun matsalar tsaro na daga cikin batutuwan da suke ci gaba da cewa al'ummomin duniya ciki kuwa har da al'ummomin nahiyar mu ta afirka to a kwarya a halin yanzu watakila ma za a iya cewa shine babban batun da a halin yanzu din dai yake ciwa mutane da dama to a kwarya din musamman a wasu yankuna na duniya da kuma nahiyar mu ta afirka to a nahiyar mu ta afirka din ma dai musamman afirka ta yamma irin su najeriya Nijar da dai sauran kasashe da suke makwabtaka ƙungiyoyin ta'addanci irin su boko haram da dai sauransu suna ci gaba da cin kwan wato karansu ba babbaka a waɗannan yankuna daban-daban lamarin da ke sanya al'ummomin irin waɗannan ƙasashe ɗin tambayar cewa washin me ke faruwa ne har yanzu aka gagara kawo ƙarshen waɗannan ƙungiyoyi shin waɗannan ƙungiyoyi ɗin wake goya musu baya a ina suke samun kuɗaɗe da kuma kayayyakin ayyukan da suke amfani da su waɗanda suke kai irin waɗannan hare-hare da suke nema su zamanto kamar gagara ba dau in ma dai ba su zama ɗin ba to wannan batu dai shine abin da za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yanzu don jin mahangar masana dangane da wannan batu don haka sai masu saurare su biyo masu na hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin batun yadda kungiyoyin ta'addanci irin su boko haram aswab da dai sauransu a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka suke gudanar da ayyukansu suna bangare guda kuma ga batunan na sata da kuma garkuwa da mutane da suke ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasashe daban-daban musamman ma a Najeriya wanda a kusan kullum ana ganin irin waɗannan abubuwa kuma ma a kusan koyaushe sai karuwa suke yi lamarin da ke ci gaba da ciwa mutane tuwa a ƙwarya duk da kokarin da gwamnati da kuma jami'anta na tsaro suka ce suna yi wanda kuma a wasu lokuta din ma dai ba wasu sun faɗi din ba ne ana iya ganin a fili cewa suna iyakacin kokarin nasu wurin ganin sun dakile irin waɗannan ayyuka na waɗannan yan kungiyoyi na ta'adda a sana bangare guda kuma ga irin kayayyaki na aiki da makamai da gwamnatocin waɗannan kasashe musamman a Najeriya din suke bayanin cewa sun so kuma ana ga waɗansu din ma ana ganin su a fili amma da duk da haka din yan ta'addan suna ci gaba da gudanar da ayyukansu. to haka ne ma ya sanya wasu suke tambaya cewa wai ina ne waɗannan 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ɗin suke samun irin wannan ƙarfi nasu a ina suke samun kuɗaɗe da kuma kayayyakin aikin da suke gudanar da waɗannan ayyuka nasu wanda kuma kamar yadda muka bayyana suke kokarin zama ga gagarbado idan ma ba su zama gagarbado ɗin ba ya zuwa yanzu wace irin rawa ce kasashe na waje suke takawa a wannan fage wato na irin ƙarfin da su waɗannan ƙungiyar ta'addanci suke yi sannan kuma bangare guda su waɗannan kasashe wani irin taimako suke wa kasashen da suke fama da irin waɗannan bala'i na ta'addanci da sauransu a nahiyar tamu ta afirka wani irin kokari da kuma taimako suke musu waɗannan da daga cikin tambayoyin da al'ummomin waɗannan kasashe musamman waɗanda suke fama da wannan bala'i suke yi to kuma dai a namu bangaren waɗannan tambayoyi din su ne za mu gabatar da su sannan kuma da yi ƙoƙarin wurin ganin musamman musu amsoshi daga bakin masana waɗanda suka san harkokin tsaro a waɗannan nahiya tamu. mu inda a halin yanzu nake tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya don jin tattaunawa da shi dangane da mahangarsa kan wannan batu na ci gaba da kokari da kuma karfi da kungiyar ta'adanci suke yi ta yana suke samun waɗannan abubuwa da suke yi Tomanjo barka da zuwa filin namu. A Tomanjo muna magana ne dangane da irin yanayin yadda ƙungiyoyin ta'addanci suke ci gaba da gudanar da ayyukansu a nahiyar mu ta Afirka musamman a yammacin Afirka a nahiyar Afirka din ma musamman a nan Najeriya. Shekara da shekaru kenan da irin waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci irin su ƙungiyar Boko Haram da dai sauransu din suke gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu a yankuna daban-daban na yammacin Afirka. shin jo wasu hanyoyi ne waɗannan ƙungiyoyi suke samun kuɗaɗe da suke gudanar da waɗannan ayyuka nasu ganin cewa da dole ne waɗannan ayyuka suna buƙatar kuɗi da kuma kayan aiki ana suke samun irin waɗannan kayan aiki da kuma kuɗaɗen. to a yanzu dai bincike ya nuna da abubuwan da masana ke faɗa a mafi yawan lokutan shine baya ga waɗansu gwamnatocin ƙasashe akwai manyan 'yan kasuwa waɗanda kuma suna cikin waɗannan ƙungiyoyi suna ba da irin nasu gudunmawa wanda ya isa a sami irin abubuwan da ake samu na gudanar da kungiyar bayan haka nan kuma kamar da kai bayani suna kokarin a koyaushe su rika bi hanyoyin da za su kwaci makamai da dukiyoyi daga hannun jama'a da kuma waɗansu eh, cibiyoyi na gwamnati domin ƙara su domin ko daga farko farko lokacin da aka fara rigingimu da ita kungiyar boko haram a nan najeriya daga cikin wanda ake zargi wanda har ake cewa an yi wa kisan gilla akwai wanda ake magana ya yi kwamishina ko yana ma kwamishina ne a gwamnatin jihar borno wanda ke kuma kaga wanda yake kwamishina ba da mukami ba ne in har akwai ire iren a cikin kungiya irin wanda za su iya bada gudunmawa su biyo da yadda kake tsammani domin ya nuna hakan shi ne jama'a ne kuma yana da dan abin da ke ya tara ko kuma zai iya nemo wato yan su hanyoyi ko ta hanyar bada kwangiloli ba tare da gwamnati ta ankara ba to hakanan nan ma kasa da kasa akwai wayansu gwamnatocin wanda kokarin su shine su ga an kicine da irin wannan fada ta yadda daga karshe za a koma bangaren su ana neman makaman da za a siya za a gudanar da wannan yaki wanda ke tana za su samu ribar su to suna iya fitar da wani kaso na cikin abubuwan da suke samu su ba irin wannan kungiyoyi gudunmuwa domin su gaba da kai hare-hare ta yadda za a sake ci gaba da zuwa ana neman makamai a wurin su da goyon bayan su. a wanzu kamar yadda cikin bayanin ka kai ishara da shi wasu ma kuma suna ganin haka din cewa akwai wasu kasashe ko kuma cibiyoyi daban-daban na duniya waɗanda suke goya wa irin waɗannan na ta'addanci baya kamar yadda muke zamu iya ganin haka ne misali a kasashe irin su Syria da Iraki da dai sauransu eh, da sauransu irin yadda muke ganin yanayin yadda kasashe a fili ko kuma wato suke goya wa irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci baya suke gudanar da ayyukansu to a ganin ku wasu ƙasashe ne suke goya wa irin waɗannan ƙungiyoyi na su boko haram da kuma aswad da sauransu baya kuma suke ba su taimako da kuɗaɗe da makamai kuma menene manufarsu eh kamar da na faɗa akwai gwamnatoci waɗanda dama burin su a kifar da za su kuma duk wanda suka su iya zuwa da shi ba shi duk abin da yake bukata da cikin wannan burin nasu ba za dai su iya fitowa a fili tsarin wanda suke a cikin sai kawai ka an fake da cewa yan sun tsararru da suke neman yanci suke ganin babu demokaradiyya ta duniya saboda haka ta su iya ba da wasu a ta kamar ba su ake yi ba kuma wannan ta tabbata musamman a yaki da ake da siriya ta inda da karshe sai da ta manyan kasashen duniya irin su da amerika sun mara akan za su da su ga wannan ya nuna kenan ita gwamnatin amerika ta wani bangare tana da gudunmuwa da ake gwamnatin siriya a kibar da ita ta inda gwamnatin za ta haɗa kai da gwamnatin in kare wannan kasa to duk irin wa'annan kasashe sun tafi Allah tana da wani muradi da take so ta tsari a gurin ko take so ta cimma domin wani lokaci in an yi faɗin abubuwa sun tabarwace shi ne za ta iya samu ta ko ta kuma ta dawo babbaka. To manjo a bangare guda muna ganin irin kokarin da kokarin da wasu kasashe namu da gwamnatocin kasashen mu suke gudanarwa a bangare guda amma ko duk da haka za ka cewa har yanzu abin ya gaza. A bangare guda wasu suna ganin cewa kamata ya ce kasashe waɗanda alalakala suke nuna cewa ba sa tare da ko Haram ko ba sa tare da ƙungiyoyin ta'addanci su taimaka musu. Shin musu dalilai dalilin ne yasa kake ganin ganyen manyan kasashen duniya din nan ba sa taimakawa irin waɗannan gwamnatocin namu wajen faɗa da ƙungiyar ta'addanci irin su Boko Haram da sauransu don wasu gaskiya suna ganin sa mana cewa idan dai hada manyan kasashen nan za su shigo cikin lamura din to da za a iya magance wannan matsala din to can baya mun taba samun bayanai wanda ke nuna cewa ita america ta so ta yi wata yarjejeniya da gwamnatin najeriya kafin ta iya taimaka mata amma gwamnatin najeriya ta ki yarda ta ba da haɗin kai ta wannan bangare akwai irin binciken ma da su suke gudanarwa wanda yake ya kamata ko binciken ne sakamakon shi su ba gwamnati zai taimaka mata shi ma duk da haka kamar gwamnatin mu ba ta mai da hankali ba abin da yake nuna shi kamar ita daga bangaren gwamnati tana so ta nuna isanta ne ita kuma amurka gudun da ake mata da in ta shigo wurin ba da gudunmawa irin wannan daga nan ne za ta samu wurin da za ta kama ta zamanto kuma sayan da take suna a gudanar da gwamnatoci a irin wannan kasashen musamman mu yanzu a nan afirka ta yamma duk abin da ya taso can baya wanda aka yi na kokarin kifar da gwamnatin margayi dafi shugabanninmu sun sa ido suna gani amerika ce abin da za ta yi daga ƙarshe da abin da ya fi karfin shi eh, ga dafi ai ya buɗe rumbun makamansu ne inda dai mutane yake cewa kowa ya kasa sa aka makaman nan suka faɗa yan ta'addan da masu garkuwa da mutane yadda daga karshe suka yaɗu cikin wannan yanki na arewa afirka maso yamma musamman mu nan bangaren najeriya kuma ga abin har yanzu an kasa shawo kansa wannan kaga yana iya nuna cewa kenan ƙasar da ke cewa za ta iya ba ta taimakawa najeriya din tana daga cikin ashe kasashen da suka yi sanadiyar halin da muka shiga da kuma wanda farmakin da suka haɗa kai suka je suka kai a libya ba kamar da za su yaɗa hannun mutane ba da ha mu samu kanmu a yanda muka samu kanmu a ciki sai da kuma daga baya har za ta zo ta ce za ta iya taimaka mana. a to zo daga ƙarshe kamar yadda ka bayyana cewa waɗansu waɗannan ƙasashe wasu ga cikin manyan ƙasashen nan ba su su taimaka ne saboda su masu kansu su suna da amfanin da amfanuwan da suke samu cikin wannan lamari ta ma bangare guda ko akwai wasu ƙasashen waɗanda an tabbatar da su ma su suna taimakawa 'yan ta'addan a fili wasu suna ganin cewa ya kamata shi lokaci ya yi da gwamnatoci irin gwamnatocinmu da su iya tattaunawa da su kansu waɗannan ƙasashe da a fili suke aka san suna taimakawa irin waɗannan ƙungiyoyi wurin a ganin cewa da an magance wannan matsala ɗin menene ra'ayinka kan haka. to duk inda ka kai tunaninka akan wani matsayi ne na gwamnatinmu a ƙarshe sai ka ga laifinta kuma sai ka yarda cewa an siyasantar da abin nan ne domin duk wani irin ƙarfi da wata ƙungiya za ta haɗa ta zo ta mamayi ƙasa a cikin yankin da wannan gwamnati ke da hurumi a kasa fitar da su kuma daga wannan wuri to dole akwai abin da ke faruwa zai yiwuwa a ce garin dunonin tsaron da duk shekara za su yi kasafin kuɗi za su ce ga abin da suke bukata don tabbatar da tsaro kuma ana ba su amma daga ƙarshe sai su kwanciyar su ba sa yin wani hoɓɓasa na zuwa su kai farmaki su fitar da wayannan yan bindiga daga yankin wannan ƙasa ne yanci sun kyale su sai dai in sun kawo farmaki sai su je da gaba suna kokarin su sun kare ko sun tarwasa su wanda shi kuma ba haka ake gudanar da aikin tsaro ba wannan ya nuna kirkiri kenan kamar ba a son su bar gurin ko ba a so a fatattake su saboda wani abu da ake rubutuwa da shi kuma wani yana daga cikin abin da yasa ake tsammanin su kansu shugabannin jami'an tsaron irin kuɗaɗen da suka ga gwamnati tana fitarwa ta karkashin bukatun su na kasafin kuɗi shi yasa ba sa so ma wani al'amari ya kare da su da 'yan kwangilansu wayanda suke karuwa daga wannan aiki da ake sai na ta'adda. manjo haya shinko mai ritaya ne masanin harkokin tsaro a najeriya kenan a hiyar tattaunawa da muke da shi dangane da wannan batu fatan da muke da shi allah ya kawo karshen wannan fitina da kuma bala'i da muke fama da ita a kasashen namu ta masu da kuma kawo karshen abin da zamu gabatar muku sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu mu da lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh